Shugaban kungiyar tuntuɓa ta Arewa ACF Alhaji Ibrahim Kumasi ya ce kungiyar na ƙoƙarin ganin ta tattauna da takwarorinta na kudancin Najeriya domin samun maslaha game da tashashen hankulan da ake samu da ya ce sai fa an fahimci juna an haɗa kai kafin a samu ci gaba a wannan ƙasa. Alhaji Kumasi wanda ke amsa tambayoyin manema labaru jim kaɗan bayan tashi daga taron gidauniyar Sardauna da aka yi a garin Kaduna. ya ce zaman lafiya da fahimtar juna shine abin da ƙungiyar ta tasa a gaba. Muna nan muna magana da shugabannin Ibo eh, eh, South East. Me yasa ba su magana? Sun fara yi kuma za su yi. Mu kanmu a nan Arewa Constitution Forum muna so mu tattauna da su Ohana zai Indibo da kuma Atanefere. Duk wannan rigingimu da suke tasowa mu samu mu tattauna mu sa abin da za a yi. Duk muna kai. Muna neman zaman lafiya haɗin kai sannan ci gaba wannan shine dama abin mu arewa consultative forum peace unity and development wannan kungiya ta yi tunanin haɗa kai da ko gwamnonin arewacin najeriya don cimma nasara kwarai kwarai da gaske a da cikin jigon mu a cikin wannan foundation din to kuma sabbin gwamnoni sun zo dole mu je mu faɗakar da su da abubuwan da ake yi kuma mu roƙe su su gaba da taimaka mana kamar yadda wanda suka gada suka yi. Tsohon gwamnan jihar Niger Alhaji Mu'az Babangida Aliyu ne ya yi ma manema labaru karin haske game da taron gidauniyar Sardauna. Mun zo ne musamman don mu dubi abubuwan da wato ita Sardauna Foundation ta dinga yi tun lokacin da aka kafa ta. Mu kuma tabbatar da cewa mu mun san cewa in babu haɗin kai to ci gaba zai mana wahala. Kuma mun san yanayin abin da muke ciki yanzu. Ya kamata mu haɗa kanmu don mu tabbatar da cewa mun zauna lafiya cikin lumana a cikin annashuwa da cikin jin daɗi kuma wannan zai faru ne kawai idan mun iya haɗa kanmu to dama amfanin Saddauna foundation kenan to shi yasa ga duk dattijanmu da kenan kamar ka dubi justice nasir yana ɗaya daga cikin ministocin Saddauna to duk haka muke so a bi a goyi bayan gwamnatocinmu a kuma tabbata cewa mun haɗa kanmu. Sai dai shi tsohon ministan ilimi Malam Ibrahim Shekarau ya nunar da buƙatar da ke akwai ne wajen samar da ayyukan yi ga matasa tare da faɗakar da su akan ƙalubalen da ke gabansu. Babban al'amarin da shi ne samar wa al'umma abin yi, musamman jinsin matasa. To kafin ma ka bai mutum sana'a ya fahimci menene rayuwa ya fahimci me ma dalilin da ake son ya samu sana'a ne ya samu abin yi. domin baka faɗakar da shi da wannan ba mun gani a baya mu da muke gwamnatoci akwai wanda za ka kira su ka koya musu sana'a ka ɗauki kayan sana'ar ka ba su ka ba su jari su je su buɗe shago su fara sana'ar amma sai su je su sarwantar da kayan sana'ar nan su koma ruwa to kaga wannan ya zama nawa kana tuka ne tana warware sai muka gano cewa babban al'amari shine na faɗakar wannan taron gidauniyar tunawa da sardaunan da ya shafe sama da sa'o'i hudu a garin kaduna ya mai da hankali ne akan samar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin al'ummar arewacin najeriya isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya